barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan masallacin mai albarka na ibn al-jazari rahimahullahu ta'ala da ke cikin gidan fulani anguwa arkilla a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako mako da muke karatun ulumul qur'an a cikin sa cikin littafin al-itqan fi ulumul qur'an kamalan abdurrahman as rahimahullahu ta'ala wanda ke gudana a lokaci irin wannan safiyar lahadi don muna lahadi ashirin ga watan sha'aban a shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan biyu na shekarar dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya kuma yau ne wannan karatu namu ne yau insha Allah shi ne zai zama karatu na ɗari uku da arba'in da ɗaya a jerin karatu da muka yi da wanda littafi da albarka na al-itqan fi ulumul qur'an ina karatu cikin annau'u as-sabi wal arba'un nau'i na arba'in da bakwai ko ce babi na arba'in da bakwai wanda malam yau shiya da annasir wal ya haka na cikin bayanin annasir wal mansur ya mana bayanin ah, mai ake nufi da annasir wal ya mana bayanin malaman da suka yi rubuce-rubuce game da annasir wal hakanan ma ya kawo mana ma'a ah, amfani da fa'idar annasir wal inda malamai suke cewa bai halitta ga mutum ya fassara alkur'ani matuƙar bai san annasi wal mansur ba yau za mu tashi wani babi daga ciki shi ne abin da ba ya kawo na hudu ya ce arzabi'atu annasu a tsakamun cewa nasar shafe hukuncin aya ko shafe karatunta ya ce nau'i nau'i ne na ɗaya ahaduha nasful ma'amuri bihi ƙabilan tisanihi shafe hukuncin da aka umarni da shi sai umarni da hukunci tun kafin a aikata hukuncin a shafi. shi wanda shi ne nau'i na farko A huwa nasfu alal haqiqati wanda yake wannan ne asalin nas a ce ai kafin a yi a ce a yi shafe kuma an ɗauki yace ka ayatul najwa kamar ayar najwa ita ce ayar ganawa ayar da Allah an bace ta suratul mujadala ya yi ladina amanu idza nadaytumur rasula faqaddimu bayna yadayna biwaqul sadaqa ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم Allah ya ko da suka yi imani idan kuka tashi ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam to ku gabatar da sadaka gabanin gana ku da manzo sallallahu alaihi wasallam Kuna ya ta sauka a lokacin da sahabbai suka yawaita eh, ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya samu iyaka sannan kuma iyakar ta zama na amfanarwa ga mabukata idan mutum zai zo ganawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai ta da sadaka sadakan nan ba wai manzo za a ba ba domin shi manzo bai cin sadaka irin wannan Ta haka sadaka ce da za a gabatar da ita ga mabukata sannan ka zo ka gana da manzo sallallahu alaihi wasallam kafin wani ya aiki da wannan aya sai Allah ya saukar da aya da take biye da ita sai da shafe hukuncin ya ce a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqat shin kun ji tsoron ku gabatar da sadaka gabanin ganawa ku da manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ce ba in lam taf'alu wa taba Allahu alaikum wa aqimu salata wa atu zakata tunda ba ku aikata ba kuma Allah ya riga ya kai za ka shi ne yanzu ku ci gaba da tsaye da sallah da ba da zakka to kaga wannan aya an yi na tafsirta tun kafin wani aiki da ita kuma imamu sun yi ce wannan shi ne nas na hakika الثاني ما نسخ مما كان شرعا لمن قبلنا abin da aka share daga cikin abin da yake shari'a ce ta waɗanda suka gabace mu yace ka ayatu shar'il kisai kamar ayar da ke shar'anta kisa an gane ya zabi na amanu kuti ba alaikum da kisasu wani بالحر العبد بالعبد والأنثى بالأنثى أولا آية التي شرعا الكساء sannan kuma hakanan Allah yake cewa ta tabna alaihi fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-ruha qisas shar'u al-qisas wal-diya da kuma bada diya kaga an bada dama mutum aka kashe maka dan uwa kamar eh, kana da hali biyu kamar na ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا da في القتل لكن na kashe maka dan uwa kana da tsayar biyu an kaso so ka tsaya sai an kashe shi ma ba a dauki farsa wannan shi ne kisa shi ne abin da aka rubuta mu waɗanda suka gabace mu an gane Allah ce wa katamna alaihim fiha annal nafsa bil haka ne ce min ajili zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi haka annama qatala an-nasa jami'a wanda kaga kenan suna da kisa kuma mana da kisa kaga ina ka samu nasab ne diya mu kana da salarin ka ka yafe kisan ka karbaliya su ko ba su da wannan salari kaga sanan muka shaban wannan kaga an yi nasar nasu abin da yake a shari'ar su shine kisa kisa amma a shari'ar mu in ka so kai wanda kake waliyin wanda aka kashe in ka so ka sai sai an kashe shi in kuma ka so ka haƙura ka yafe masa sai ka tafi gida yace auka wannan shine na daya ya daya ma nufika mimma kana shar'an liman qablana ka ayatun shar'il kisasi wa diya kuma ayar da mu ka shar'anta mana kisa ko diya su ko ba haka aka shar'anta musu ba kisas au ko ko kana am kana umira bihi amran jumliyan ko ko an yi umarni da shi umarni a dunkule an gane umarni a dunkule ba wata aya ba ce ta zo ta ce ga ayi kaza amma kuma abu ne wanda yake sananne tabbatacce an yi umarni da shi kuma ka yake gudana a shari'a ya ce ta naske tawajjuhi ila baitul maqdis a ka'abati kamar yadda aka shafe tawajjuhi ila baitul maqdis bil a hada aya ne ta ka'aba ta zo Allah ya ce fa walli wajhaka shatr al masjid al haram a wani aya da ta fuskantar da manzo Allah sallallahu zuwa ga masjidil haram kafin a fuskantar da shi zuwa ga masjidil haram ba yana fuskantar baitul maqdis to shi fuskantar baitul maqdis wani dalili ne ya tabbatar da shi to shi ne malamin ce amran jumliyan ma'ana al'amari ne ke zo a jumlance kuma a karɓe ya riga ya farko ya zaune to sai aka gudanar da shi akan haka نفي التوجه إلى بيت المقدس الكعبة وصوم عاشوراء برمضان هكذا صوم عاشوراء برمضان هذا بعد القرآن من أكثر من أزم عاشوراء يا قبل القرآن يزور حين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم هكذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه a shi ne umarni na a yi azumin watan ramadan to amma cewa kafin a yi azumin watan ramadan da watan ashura aka farallata mana ranakun a ranar ashura shi ne wajibi don ashura ta zo kowa ya azumi shi kenan to daga ba sai aka shafe wajibcin azumin ashura sai aka farallata azumin watan ramadan to amma nan malaikin nuna mana cewa shi wajibcin azumin ashuran da aka ce ramadan ya shafe shi babu dalili da ya zo alkur'ani cewa dama an wajabta azumin ashura daga baya aka saukar da aya ta ɗauke wannan wajibi an gane wannan ko wannan kenan sai ya ce wa inna ma wa inna ma summiya hadha nafsan tajawuzan sai na'am kuwa wa inna ma yusamma haka ne ko wa inna ma yusamma hadha naskan tajawuzan wannan ana kiran shi nasik ne kawai dan ke kawai eh, fadi ma'ana abin da yana iya shiga min babin tajawuz ba wace asali ba shi bane da to amma tunda nasik din sai a bude bude kofa kaman a bude kofa abubuwa da yawa ta shiga ga shi ake nufi da tajawuz ta mun babin an bude kofa har wannan shi ba samu shiga sunan tajawuz amma haƙiƙatul amri ba tajawuz bane iyaka a ce Allah ya mana umarni da azumin watan Ramadan tunda ba a ce ga ayat ta ce ayi ashura daga baya kuma Allah ce ka za a dakatar da ashura a zo yi Ramadan ba an gane abin da yake nufi ko wannan shine na biyu na uku ma umira bihi sababi thumma yazulu sabab abinda aka yi umarni da shi kisa ga wani sababi sannan daga baya sai sababin ya kau kaga idan sababin ya kau to shi kenan ba sai an wannan umarnin ya wannan ba dama an yi umarni da shi ne don wani sababi kuma sababin ya riga ya kau shi kenan kamar lokacin da ake umarni da kowa ya saka wannan takunkumi kaga ana yin zaure da sababi ne a guda annobar corona ga yanzu corona ta wace ba ce takokumi idan ba inda zaka je ma takokumi ko masallaci zaka je sai da takokumi aka je tashar mota sai da takunkumi iya farkon ba a magana tun daga waje takunkumi da feki da menene amma da kaga duk babu saboda dama duk an sharanta su ne saboda wani sabari to sabari a kan inta an gane to irin wannan mala yake ba a cewa yanzu an yi nasa ba a cewa an yi nasar ɗan takunkumi musamman misali tunda lokacin da ya dama asali takunkumin an sa shi ne saboda wani sababi da yawo Yadda to haka nan ma ayar da ta sauka sai bayan ke wani hukunci saboda wani sababi da ake ciki to daga baya idan sababin ya kau ba a cewa an shafe hukuncin wannan saboda dama hukuncin ya sauka ne saboda wannan sababi an gane abin da ke ko ko ga misali da ya buga mana yace kal amru ina dha'fi wal illati بالصبر thumma nusikha bi بإيجاب القتال yake kamar umarni lokacin da ake cikin rauni lokacin da musulmai suke cikin rauni a garin maka ba su da karfin da za su fuskanci abokan gaban su su fada ga saboda wannan sababi da suke ciki da wannan yanayi da suke ciki kuma ga su kaɗan ga su ba su da yawa ga su ba su da ƙarfi sannan ga su ba su da kayan yaƙi makami da za su fuskanci abokan gaban su waɗanda suke da yawa da ƙarfi da makamai to a daidai wannan saboda wannan sai Allah ya umarni da a yi sabar haƙuri musaffi da yabiya da kau da kai ko tabbatar su fa'afu anhum wasfa fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amr ku yi haƙuri ku da kai har lokacin da Allah zai zo da al'amarin kaga wannan haƙuri da kauda kai ma ranka dauke yake su kalmi ku zo na ku da su har lokacin da Allah zai zartar da wani al'amari kuma wannan umarni da aka saukar saboda yanayin da ake ciki sababin da suke ciki da hali da yanayi da mummune ke ciki na rauni a wannan lokaci shi ba da wannan umarni yadda sun ma nufi kabi ijabi da kitali sannan daga baya sai allah ya da wajabta yayi yace wa qatilul mushrikeena da كما da كافة يا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار فليجدوا فيكم matsayin da za kaga daga baya ayoyi sun sauka wajen kai kita sai ma da yake wahala fil haqiqati laysa nasxan shi ma na abu ke digi an tantance za a ga wannan bai shiga baban nan saboda ba hukunci wanda aka zartar a ci gaba da amfani da shi cikin kowane yanayi sannan daga baya aka dakatar da hukunci a hukunci ne dama an saukar da shi ne saboda wannan yanayi to daga yanayin ya kauto automatic wannan hukuncin ya an gane ko daga wannan yanayi yanayin rauni ne da yanayin raunin nan ya kau to automatic wannan hukuncin ya kau shi yasa samar da yake yana ga hakikati laisa laysa hadha bal huwa min ismul man munsa yana daga cikin waɗanda aka jinkirtar yake saboda ayar kama kala ala kamar da Allah ce ma nan sakh min ayatin aw nunsiha an gane ko na da mun yi bayanin nunsiha a karatun da ya gabata kira'ar mafi yawan ƙura au nunsiha nunsi fi'il mudari ne na ansa ansa ne mantarwa nasiya ya manta ansa an mantar da shi lace ah, mutum a nan mutu ya ce wani nasitul huta wa ma an sani hu illa shi kaga ya ce nasitu kuma ya ce ma an sani kaga nasitu na manta kuma ba kowa ya mantar da ni shi ba face shaitan kaga kenan nasiya nama nasitu na manta kun nasitu an manta da nasiya ya manta kun siya an manta da shi to shi ne Allah ya ce ma nan min aya duk lokacin da muka shafe hukuncin aya au nun siya ko muka manta da ita muka sa annabi sallallahu alaihi wasallam mance da ita Shi ne nun siya wannan bisa ga wannan kira akwai ɗaya kira a su abu amur da ibn kafir tana karanta ta aunan sa'a aunan sa'aha ra'ar aunan sa'aha ita kuma ɗauko ta daga an sa'a yun si'ukin sa'an wani sa'an an sa'a shi ne jinkiri an gane ko an sa'a ya jinkirta yun si'u yana jinkiri shi ne ala ce ina wannan si'u bi halittar dalkuru a ga nasi'u jinkiri da eh, mashirkai ke yi ya zo wata ya zo daga cikin watan alfarma da yaƙi sai wani ya tashi ce ya ɗauke alfarmar watan rajab alfarmar da ke cikin watan rajab domin da watan rajab ya zo a shiga watan alfarma ba a yaƙi sai ce to alfarmar nan ya ɗauke ta daga rajab ya ce ka watan safar haka yanzu watan safar dai ba za a yaki yaƙi ba amma watan eh, wannan eh, watan rajab a tafi a yaƙi ya riga ya ɗauke kaga ya jinkirta hukunci na Allah to daga nan aka samu wannan suna annasi haka na ana kira riba akwai ribar fadl akwai ribar nasi'a ribar fadl shi ne bibiko kama da eh, gero ko dabino a baka dabino amma wanda ka bayar ya wanda ka bayar yawa ko wanda aka baka ya wanda ka bayar yawa za ku yi musanyen dabino dole zama daidai wa daida da ka ƙara shi ne ribar fadl ba a so ka ƙara kuma ba a so a yi dinkiri ba a so ka ba da dabinan ka yanzu sai kuma daga baya karbo na shi shine riban nasi'a nasi'a shine sirri to da ka ma'ana aunan sa'aha ko mu jinkirtar da ita to da imamu biyudi iya ce don haka wannan cewa an shafe hukuncin aya da Allah ke ce cewa fa abu wasu da eh, fasamurin jamilu an gane ko wasu biyar eh, wasu biyar wa masu samuruka illa billah sai malamai sai ai wannan ayar suna nufin kar a yaƙi za ka idan suna nufin kar a yaƙi to ayoyin da suka zo daga baya suka yi umarni da a yaƙi duk sun sha shi ne mana su yi ce wannan yana ganin abin da ya fi muhimmanci su shiga cikin babin aunan la'aha ko mu jinkirtar da hukuncinta kaga wannan jinkiri ne dama an ba da wannan hukuncin saboda sababi kuma ana jira sababin ya kau sababin na kau yana kaucewa sai a kawo hukuncin nan da aka jinkirtar da shi shi ne a ƙari da shi ita yana ga tana cikin kitowar munsa kama kala ta ala'aunan sa falmunsa u huwal amru bil kitali ila an yaqwa al musulmuna abinda aka jinkirtar shine Allah ya umarni da yaki amma kuma umarnin nan Allah bai zartar da shi ba har sai lokacin da musulmai za su yi kai kaga ila an yaquya al-muslimun wa fi hal ad-da'f yakunu al-hukm wujub as-sabr 'ala lokacin da kuma musulmai suke cikin rauni to hukunci shine wajibin hakuri akan duk wata cuta duk wani abu da aka cuta masa da shi su yi hakuri saboda halin da ciki a rauni yace wa bihadha yadqufu ma lahaja bihi kathiruna min anna al-ayati fi dhalika mansukhatun bi ayati as-sayd yace da wannan ne za ka san cewa da lahaja bihi kasirun abinda cewa da cikin malamai ke faɗi na cewa annal ayati fi zalika mansukhatun bi ayati sai. cewa duk wata aya da ke nuna ayi hakuri ko a tabbatin kafirai fa a'rid anhu ko a kauda kai da gare su a kyale su ko a yafiya suka ce duk waɗannan ayoyi mansuka ne bi ayati sai? malam ibnu juzai al-kalbi a tafsirinsa da muke karantawa na ko asabar asabar ya kawo wannan a mukaddimarsa ya kawo ayoyin da duk ake cewa ayatul saifi ta yi nasar nan ya kawo su a jere ya bayan ɗaya kowanne a surar da wannan na biye da wannan dukkan su yace ayatul saifi ta yi nasar to wannan shi ne abin da imam mutum yake magana kai yace za ka san cewa wannan magana tana da rauni a tara ayoyi da yawa a ce dukkan su masukai ne da ayatul kai saboda me saboda wadancan ayoyi suna bayanin cewa ayi hakuri yi juriya ayi yafiya a kauda kai ita kuma ayatul kai suna cewa ayi yayi suka ce to wannan da ake ce shi abin da ke gani ce wannan aya ita ta zo da hukuncin da dama shine hukuncin amma Allah ya jinkirtar da shi za ka jinkirtar da hukuncin aka yi ba na aka yi wannan shi ne kaulin shi imamul suyuti yace eh, ma lahaja bihi kathiruna min anna al-ayati fi dhalika mansukhatun bi ayati sai cewa ayatin sai qabil mushrikina kafata ta shafe duk waɗannan ayoyi da ke nuna ayat akwai yace walaita kadhalika ba haka bane bal hiya min al-muntati suna da kace wani aka jinkirta hukuncin kital an jinkirta da shi ne hukuncin amma sai aka jinkirta da shi saboda yanayi da ake ciki ya ka ba da dama ga wannan ya ce walai laisa ka zalika bal hiya min al munsa'i ma'ana anna kullu amrin warada yajibu imtisaluhu fi waqtin ma cewa duk wani umarni da Allah ya saukar to ya wajaba a watar da shi a wani lokaci da illatin taqtadi zalika al hukm saboda illa da take ta'allaki da wannan hukunci eh a ala'allahu kuma da illatin ne illatin ta tsaye ta al-hukuma saboda wata illa da take da alaka da wannan hukuncin kamar rauni yace sun bayan ta qalbin tiqali tilka al-illati ila hukumin akhar sannan da wannan illa ta kau ne intiqal ta tafi sai a canza kuma a koma ga wani hukunci daban walaysa bi nafsin ce da kuma irin wannan ba a kiran shi إنما النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله شيء قول hukunci ta inda bai halatta a aiki da to amma hukunci na fafu wasu fahu yana ana iya aiki da shi to wani lokacin al'umma ta sake komawa cikin rauni kaga dole shi za ta sake ɗauka kaga kenan ba hukunci ba da ta kaune shi gaba daya hukunci ne dama na wucin gadi da yanayi to kuma yanayin ya kau sai hukuncin ya kau idan yanayin ya sake dawowa da hukunci ya sake dawa kuma ba ta kuma ne ce saboda hukun nasa bin naman nasku al-izalatu lil hukmi hatta la yajuzu fisaluhu gane ko ba magana ta tana da matakar muhimmanci ce qala makki malam makki min a littafin zane Za a fi nasikh al-qur'an wa mansukhihi yana cewa zakara jama'atun كلما ورد من الخطاب مسعرا بالتوقيت والغاية مثل قوله في البقرة تعفو وصفه حتى يأتي الله بأمره محكم غير منصوص لأنه مؤجل بأجل والمؤجل بأجل لا ينسخ أغاني يتمكي يا كاولي إشكالي يتي وتجمع توقع تمالبين سنة وأنما ورد من الخطاب abin da ya zo cikin maganganu na alkur'ani mush'iran littaukiti wal gaya umarni da ya zo yake nuna iyakantawa yana da lokaci shine tauki nawa sai umarni a ce ai aiki kaza cikin lokaci kaza kaga yana da tauki haka nan wal gaya da ita ce makura a ce ku yi kaza har zuwa kaza ita to wasu malamai Eh, kamar yadda Allah ke cewa fa'afu wasfahu hatta ya ati Allah bi ku yi hakuri ku ya biya har zuwa lokacin da Allah zai kawo al'amarin kaga kenan sai suka ce to kenan idan Allah ya kawo al'amari to al'amarin nan ya shafe wancan hukunci saboda an yi amfani da hatta da ke nuna iyaka yace wasu suka ce irin wannan muhkam ne ba nasakh bane khairu mansukh annahu mu'ajjalun min ajal tun farko dama Allah ya sanya wannan hukuncin zuwa lokaci kaza to tun da dama Allah ya sanya shi zuwa lokaci kaza kaga idan lokacin aka kai hukuncin ya sauya a ba a ce masa nasar dama tun farko Allah ya sa wannan lokacin kila ajal amma saka ce nasar ne wanda za a yi bayani a yi hukunci a yi kaza ana cikin yi sai Allah ce to a dakatar suka ce to wannan shi ne nasar na hakika amma wannan tunda tun farko dama Allah ya ce ku yi zuwa lokaci kaza kaga lokacin ya zo abin ya sauya ya ce to ba sai an sa shi cikin nasaka ba saboda dama tun farko ya dauki cewa zai sauya ya wannan shine abin da wasu malamai suka ce wal mu'ajjal bi ajalin la nasaka fi shi kenan ko dai wani taliki ba sai ya tafi al-khamisa ala ba'dhu suwar al-qur'ani bi itibari an-nasikh wal mansukh arba'a aqsam surorin alkur'ani dangane da nasir da masu wanda ke dauke da nasir da wanda ke dauke da masu da wanda ba su ke dauke da ɗaya daga cikin su da kuma waɗanda ba sa dauke da kowanne ya ce kashi kashi na farko ismun laisa na nasikun wala masu kashi na ɗaya babu nasir babu masu kaga duka biyu babu za a zuwa sami kashin da kuma yake da shi suna da nasir suna da masu za a zuwa samu kuma kisan nan da yake da kowanne wanda ke da nasi babu masu da kuma da ke da masu babu nasu ya kamata zama guda hudu zama kashi hudu kashi na daya masu nasi da masu kashi na biyu da ba nasi ba masu kashi na uku masu nasi ba masu kashi na hudu masu masu babu nasi an gane ko to ga bayanin su yace ismun ta fihi nasikun wala mansukun wa huwa 43 surata surori 43 ne ga su الفاتحة ويوسف وياسين والحجرات والرحمن والحديد والسفر والجمعة والتحريم والملك والحاقة ونوح والجن والمرسلات وعما يتساءلون والنازعات والانفقار وثلاث بعد هذا سوري أخرى السيوبان من المنفذين الانشقاق البروج سوى الفجر سورة الفجر وما بعدها إلى آخر القرآن tun daga suratul fajr har karshen alquran duka babu nafis wala mansub illa sai surori uku su sune surati wal tin wal zaitun da surati wal asri da surati wal abriya da kafir wannan ne wanda la nafika wala mansub wa qismun fihi an-nasik wal mansub kashi nabi akwai nasik akwai masu, aka san wajib yace wa hiya 25 na ko surori 25 ne ga suna al-baqara wa thalathun ba'da hada surori uku ba'da baqara ali imran nisa da ma'iya kowace akwai an-nasib wal mansub haka na akwai anfal wa tauba wa ibrahim wa nahl wa maryam wal anbiya wal hajj wa nur wa Taliya, ha! da surori biyu da ke biyar da suratul nur sune suratul furqan da suratul shu'ara sai wal ahzab wa tabai wal mu'min al mu'min ita ce suratul ghafir وشورى والذاريات والطور والواقع والمجادلة والمزمل والمدثر وكورت والعكسر ودنا سوني سولو لنا أخي الناس والمرسوخ haka ne ko yadda wa ismun wani kashin kuma laisa fi fihin nasiku faqat shi ko akwai nasiku amma babu وهو تلك الله عليه وسلم سوء الفتح والحشر والمنافقون والتمام والطلاق والأعلى في كشي الشيء وكثم فيه المنسوق فقط سورة كشي الشيء كما منسوق لبابا ناتي وهو أربعون الباقية سورة سورة أربعين لك السورة كذا قال لكي حقيش والذي بحرائي فنون مغنى دوايا نقل eh makki bin abi talib an gane ko makki bin abi talib rawaito wannan magana yace kaza qala wa fihi nazar amma ba akwai abu da aka an gane ko wa fihi nazarun yu'rafu mimma ya'ti an gane saboda an shiga da abubuwa cewa cikin nan hatta istisna sai a ce nasa ne Allah ce wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu sai wace da su wannan kuka duba na kuka sun shigar da suratul asr cikin suna da take da nasir da wato har da suratul asr ko suratul asr kaga ba wani ba da ita da za a kasa karo wanne ne nasir da wanne ne wasu haka kenan wasu ne shine innal insana lafi khusr mai nasir dan illan illal na amanu kaga babu mutum da suka istisna'i duk wanda aka ɗebe shi kenan sauran da ba ɗebe ba suna nan cikin wanda ba ɗebe ba ragon kina ashe an yi tajawuzi sosai an shigar da abubuwan da ba su da alaka da nasir duk an shigar da su cikin nasir shi yasa da yake fihi nazar min ma ta ya yi ƙorafa min ma ta ya cikin bayanan da malam zai kawo za mu fahimci waɗanne ne ba cancanci su cikin nasir yace as-sadisa mas'ala ta shida alal makki makki min abi talib rahimahullah yana cewa an wan nafiqu aqsamun shi na kan kashe-kashe kashi-kashi ne shi ma daban-daban akwai farzon na saka farzan akwai waye farilla ya shafe farilla mana aiki na farilla sai aka saukar da wani aiki na farilla ya shafe kaga naskan farzan na saka farzan wala ya jozo al'amalu bil awwali bai halatta a yi aiki da na farko an gani saboda nabi ya riga ya zo ya shafe duk da na farko kafin a shafe shi wajibi ne a aiki ne amma yanzu da nabi ya zo ya shafe hukuncinsa to bai halatta ya aiki da wancan domin wancan hukuncin ya tashi wannan hukuncin ya mai gurbinsa ga misali ka nasfil habsi da zawani da hajji kamar da aka shafe hukuncin habsi ne tsare tsarewa da zawani ga نمجي namiji كوميش عن قائدكم اللاتي واللاتي يأتين يأتين الفاحشة من نسائكم وتشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فلا يقول لك زومة وأنا الفاحشة الزنا واللاتي يأتين واللاتي واللذان يأتيانها منكم waɗanda ke zo masa daga cikinku fa a mai wallafi a dinar fahimta da min kuma kun fasashi wa alaihin na a mai ko shaidar da mutum hudu daga cikin bayan shaidu idan aka samu shaidu hudu to ba amsa ko da shaidu wancan wajen ta in an kama su bisa shaidu hudu a tsare su a gida a tsare su a hana wata fita wanda shi ne hukuncin ta yi kawo kwamunan mutu har sai mutuwa ta zo ta yi gaba da su suna tsare ba ta zuwa ko ina har mutuwa ta zo sau ya ji sabila ko ko allah ya sanya musu wata mafita nan gaba amma dai wannan hukunci shi ne hukunci a wannan lokaci kamar wanda na hukuncin a lokacin shi ne a tsare su kar a basu su fita har da mutu ko ko allah ya zartar da wani hukunci daga baya sai allah ya saukar da alhad الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة إذا ما تبين أولي أنكم مثلا تبين أولي أجيبين وأنا لك أنا كرة حج حد جيبا حد ne haddin guloli su ma haddi ne to da ka kenan kaga daga baya aka saukar da wannan hukunci na had sai ya dauke wancan yanzu kaga bai yiwa a ce mazinata a ce ba za a yi wasu bulala ba sai dai a sauke shi gida ko wanda yin aure ce a shi a shi a gida to kaga wannan hukuncin ya tashi to da kaga wannan shine na ɗaya ko yace farzan nasakha farzan wala yajuzu al-amal bil kuma bai yiwuwa a aiki da farkon kowane farin lalle ba ka so da na biyu sai ya ɗauke hukuncin na farko ka kam babu wannan hukuncin kuma na biyu ya mai gurbin wannan na ɗaya kenan na biyu wa fardun na saka farzan wa yajuzu al-amalu bil awwal farbi ya shafe fanni kama wancan amma bambancin sa shi wancan bai yiwa a aiki da na farko shi ko wannan yana yiwa a aiki da na farko a aiki da su duka an an samu sarari a wannan in an yi wancan ma wala ba a sadin da an yi ce ga misali ce ka ayatul musabara kamar ayar musabara kaga musabara shine cewa. inda Allah yake cewa ya yi da biyu har da mumini na ala da in ya kun minkum ishiruna sabiruna ya gani gomi wa ya kun minkum mi'atun ya gani bu alfa min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahuna kaga wannan ayar Allah ya ce in ya kun minkum ishiruna sabiruna ya gani bu mi'atayn idan ka samu ishirin cikin kumumunai to za ka gallabi kafirai ɗari biyu kaga kafirai ɗari biyu musulmai ashirin za su gandabe su kare nan ka raba adadin kafirai ɗari biyu a kan musulmai ashirin kaga kowanne zai tashi da nawa ɗari biyu a raba mutum ashirin goma goma har gidan kowanne musulmi ya waje ba. ya fuskanci mutum goma in dai kafirai ba su ɗara goma ba to bai halatta bai wani shi zama da wani ayatun haka ne sai yakun minkum mi'atun ya ko alfan haka ga ɗari ba za su arce wa zuhu ba kaga ka raba adadin kafirai dubu kan adadin musulmai ɗari kaga dubu ka raba mutum ɗari kowa na da goma kowa ke na ce idan kafirai ba su wuce goma ba ita ga wannan kaya to musulmi ke halatta ya hace ke ke sai aya ta sauko daga baya Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'a yanzu Allah ya sassauta a gari da san cewa akwai rauni tare da ku إن يكن منكم مئة صابرة تدرئوا مئتين إن يكن منكم ألف تدرئوا ألفين بإذن الله yanzu idan za mutane ɗari a cikin ku masu haƙuri ba za su gallaba ɗari biyu kaga yanzu ɗari biyu a raba mutum ɗari ka kowa na da nawa limfi limfi wani ya kuma yanku alfa idan kuma aka samu dubu a cikin ku to ya gallabo alfai ne za su gallaba dubu biyu kaga dubu biyu a raba mutum dubu biyu ma kowane na da limfi limfi a wancan aya ta nuna ba za ka arke ba sai yin kabarai sun tsara goma wannan kuma ta nuna idan sun tsara biyu ta arce ba yi laifi ba Ba ma abin da yake wajibi a gare ka shine ka jajirce ka tsayu ka jurewa mutum biyu waccan kuma ta ce ka tsayu ka jurewa mutum goma ba kana iya aiki da aya duka biyu kana iya ga mutum biyu ka tsaya ka jure ana iya kuma samun mutum goma su zo ka tsaya ka jure musu kuma idan ka jure kai yaƙi ba cewa kai ne amma dai bai waje ba a kan in ka arce saboda sun ɗara mai wa labata amma in ka jure ka tsaya kai daga labata sai ke sama da ce wannan an shafe hukuncin wancan amma duk da haka kana iya yin aiki da shi Idan ka jure wa kafirai sama da biyu ba cewa kai ne ka saba ma aya an gane ko shi ne abin da ya kawo ya ce wannan kenan ya ce wa farzun nasa sannan ban haka nan farilla ta shafe mustahab shi ne nan kalkita kamar yi kana nadban sun masara farkan da mustahabi ne inda Allah ya wani na zai ne wata kan nuna da mu a fa inna Allah ala nasrihim laqadir kaga an yi izini kaga wannan ta samu izini kaga ba sai an wajabta maka yake dole gaba baya sai aka saukar da aya wa qatilul mushrikeena kafatan kama yuqatilunakum kafa yake da kuma kenan farilla nabi farilla ne ya shafi abin da da mustahabbi ne wa najban nasaka farzan sannan kuma akwai mustahabbi da ya shafi hukuncin abin da yake da farilla kamar me yake kai iyamin layi musu kabil qira'ati iyamin layi ba wajibi ne da baya sai aka shafe shi kira, da Allah yake sai Allah yake fakara ku ba ke tsara min alqur'ani karanta abin da ya waka daga alqur'ani ka karanta Qur'ani ba wajibi ne. an gane in ba fatiha a sallah ba Amman da fatiha a sallah ka ga karatun qur'ani mustahabbi ne to sai aka ce ku bar qiyamul layl da qiyamul layl kuma wajibi ne to daga bayan sai aka shafe wajibin qiyamul layl aka a shar'anta karatun alkur'ani yace ka kiyamin laili ne suka bil qira'ati bi qawlihi ta'ala faqra'u ma tayassara min alqur'an sai mas'ala ta bakwai asabi sabia an-nasxu fil qur'ani ala thalathati azhur nasxi a cikin alqur'ani kashi uku ne ahaduha na daya ma nusika tilawatuhu wa hukmuhu ma'an da aka shafe tilawar da hukuncin gaba daya babu hukuncin alkur'ani a karance kuma babu ayar gaba daya daga babu hukunci ba aya qalat aisha ga misali hadisin da ya zo sahih bukari bukhari ummul mu'minin aisha radiyallahu anha take cewa kana fi ma unzila ashru rabaatin ma'lumatin yuharrimna ta ce za ya kasance cikin abin da aka saukar a cikin alkur'ani aya kamar haka cewa ashiru raba'atin ma'alumatin yuharrimna shayarwa tsotso goma suna haramta yaro ana suna sa yaro ya zama muharrami ga matar da ta shayar da shi tsotsai sai har guda goma matuƙar ya tsotsi mama tsotsai so biyu so uku in sun kai goma to shi kenan daga nan ta zama muharramarsa kaga kenan ƙasa da haka ba ta zama muharramarsa ba idan ka shayar da shi so tara ko so takwas ko so bakwai matuƙar ba kai goma ba bisa ga wannan ayar ga ba ta zama muharrama ta ba shi ne ashur da za'atin ma'alumatin yuharrimna ta ce taswofi a rasulullah haka ne ko to fa tikhla bi khamsin ma'lumati ta aka shafe su da khamsin ma'lumati aka saukar da aya cewa yanzu guda biyar ba sai an kai goma ba da an shayar da yaro ko tsarin ko biyar shi da yaro ya riga zama muharrafi ga matan nan ta zama mina min tsari kuma da an saukar da goma sannan aka saukar da biyar an gane wannan ko yanzu daga daidai wannan gaba tukunan kafa mutu ku gaba gaba daidai wannan gaba cewa da ashirar da atin ma'alumai sai an ja tsotso yaro ya tsotso mama to goma sannan zai zama muharrami ga mata da ta sha da ƙasa da haka kenan bai zama ta da shi muharramanta daga baya sai aka shafe wannan hukuncin sai aka mai da shi biyar haka kenan yanzu da yaro ya tsotso mama sau biyar shi kan ya zama muharrami ko da ba goma kaga wannan guda biyar din ya shafe wancan kaga an aka tsaya a wannan gaba kaga an samu tsotsa biyar yana mai da yaro ya zama muharrami ba sai an kai goma ba kuma an shafi aya ta sauko hukuncin can da aka saukar babu shi kaga babu hukuncin shafi an yi tsotsa goma saboda an riga an shafi hukuncin sannan kuma babu karatun kayan alkur'ani ba ka ba ka ga ashirar da akin ma'alumatin an gane wannan ko yanzu mafi ci asalin da kawo wannan hadisin a wannan bayan sai bayani na gaba shi kuma iskali ne da shi kuma yake bukatar a warware kuma imamu suyuti a warware shi iskalin shi ne karashin hadisi sai ta ce fatufiyar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna mimma yuqra'u min alqur'ani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a lokacin da waɗannan ayoyi na kamfara da ajin ma'alumatin ana karanta da Kuma wannan za su matsala ya ka ce manzala sallallahu yi yaro ana karanta to ya kai kuma yanzu babu su yi an ga yadda matsala za ta taso ko shi za ku wannan matsala ce mai zaman kanta wani sa'in ka mai da hankali ga wannan to sai ka mance da asalin abin da ake so ka fahimta a wannan bari yanzu ne muhallin shahidin mu ya fito kafin mu tafi ga wannan matsala cewa da an saukar da ashirar da ake malumatin harimna sai aka saukar da biyar sai biyar ta shafe goma can da aka yanzu goma ya zama hukuncin hukuncinsa babu karatunsa babu alkur'ani da za mu zo kan wannan gaba an gane shi ya sa imam suyudi ya ce wa kanta kallon mu fi kauli hawa hunna mimma yuqra'u malamai sai magana to yaya za a ce kuma hunna mimma yuqra'u min alhalin babu sai yanzu alkur'ani kuma don haka ne har manzo Allah ya rasa ana karanta to waye shafe to waye cire inda manzo Allah ke da hurumin ya ce ga aya cire ko ya bari ce an yi na ga aya to idan har bayan rasuwarsa ana karanta ta to yau shi aka shafe ke shi ne bayanan nan ya ce fa inna zahirahu wa qabu tilawati kuma zahirin wannan cewa tilawar ta wanzuwar tilawar cewa tilawar ta wanzu ya ce wa laisa ka zalika alhalin ba haka bane babu wannan tilawar alqur'ani babu kamsar al'adin ma'lumatin ma'lum da babu shi a ya ce wa ba to ga ansa ga wannan kai ya annal murada qarabal wafata saboda wani suka ce ana nufin bantu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana qarabal wafata har kusan rasuwar manzo Allah sallallahu akan yi amfani da abu ana nufin qarabal to da Allah ke cewa wani idza sallaktumun nisaa فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرهوهن بمعروف Allah ce nan ku saki mata sai suka isa ajalin su isa ajalin shine gaba inda yace ba an sako hunna bi ma'ruf ko dai ku rike su da ba ana nufin balagna sai isa ba ana nufin tsara bane saboda idan sun riga sun gama inda magana ka ce ka rike ta bil ma'ruf aw ka sarraha ta fahimci ta gama inda shi ka na kuram yau da kake da sararan ka ce ka rike ta ko ka sake ta shine idan ba ta gama inda idan ka ce balagana ajalahunna anan ma'ana qarabna ajalahunna haka nan ma suka ce wa wannan ma yuqra min wa tuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana qarabal wafat wannan da yake ga na biyu wannan taujihi na daya a taujihi ne au anna tilawata nusikat ayyatan cewa shi ma tilawar an yi nasar ɗinta kuma idan aka samu matsala walam ya bulo ga zalika kullun nasi ba dukkan mutane ba ne hakan ya isa gashi kamar da muka aka ta samun kira'atu shaza an gane kira'atu shaza an yi nasar ɗinsu to amma nasar ɗin bai kai ga wasu ba ta wanda bai kai gare su ba sai gasar sun dauko ta suna karanta ta to amma da aka zo an yi nasu ɗanta ba sani ba shi yasa ba kowa ya san nasu ba ce wanda suka halarci al'arzatul akira harata ta ƙarshe da aka yi da jibril da manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ayoyin da ba a karanto su ba an yi nasu an gane ko to kaga kenan akwai yiwuwar an yi nasu ɗin aya wasu wanda na sabbin bai ita gare su ba su ci gaba da karata da kuma haka za ku ita ganin kuna shiga littattafan tafsir ko ka tafi littafin al-murtasir libin jinni za ku ga kira'atu sharra da yawa wanda aka yi ta kawo su zama sharra saboda irin wannan an yi nasar nan amma ba sa an yi nasar ba suka ci gaba da karanta su ba ga qur'an to wannan shine wala yace wala ne bulu zalika kullan nas illa ba'da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ba dukkan mutane ne na nasarkin ya isa gare su ba sai bayan tsoron manzo sallallahu alaihi wa sallam. fatufiya wa ba'd an-nas yaqra'uha sai da wannan gwada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane suna karanta Ta kaga ke da wannan tawjihi wazihu cewa wata mutane na karanta Wannan wanda nasarkin bai isa gare su ana karanta sai fatufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hunna mimma yuqra'u min al-qur'an haka ne amma zuwa ke karanta ta alkur'ani waɗanda nasar bai isa ce ba an gane ko kala abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari yace nazalat thumma rufi'at kun ga kawai ya yanke duk wani Ya yace an saukar da ita sannan daga baya aka ɗauke ta ma'ana aka rafin hukuncinta za ka shiga kuma mai aya ce mansuka ita ma amma na da bai isa ga kowa da kowa ba في بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مكي وهذا المثال فيه المنسوق غير متلو والناسق أيضا غير متلو ولا أعلم له نذيرا malam maki bin abi dalil yace wannan bayani na ummul mu'minin akwai al-isa al-mansukh akwai mansukh din wanne ne mansukh cikin ashiru rada'atin da samsu rada'atin wanne ne nasikh wanne ne ashiru da ake shi ne wani shi ne masu wannan ne Nasir hamsu rada ashi an gane ko kaga ga Nasir hamsu rada ashi ga masu ashiru rada ashi ya ce to wannan bayani hadisi na umar mu'mini a misali ne na almansu zairu matlu mansukun da ba a karanta shi ba ka shiga alkur'ani kaga ashiru rada ashi ma'lumatin turarayuna mansukun ba mishi. haka nan wannan su ku ayyuzan zairu matluwi shi ma nasir din ba a karanta shi wata lura abin wa daga talaye tulu shi ma ba a karanta shi ba ka samu alkur'ani kam zura da ajin ma'alumatin yi hajji kaga da nasir da masu nan ba wasu abu su a tilawa kuma a shafe hukuncin yace wala a'lamu lahu nadhiran yace ban san wani misali irin wannan ba bai da wani kwatan kwaci shi ne kadai misali da zaka samu annasir ghayr mutulu wal mansuk shi ma gairu matulu an gane ko sai wannan shi ne na farko shi ne eh, annasi manusika hukumuhu wa tilawatu na biyu ya ce addarbu tsani manusika hukumuhu duna tilawatihi abinda hukuncinsa aka shafe amma fa karatun na nan alkur'ani yake kaga wannan yana da yawa hadha darbu huwa alladhi fihi alkutub almu'allafa shi aka yi rubutu da yawa akai saboda shine bayanin da ake nema ga nan kuma ta ayyana ya ce a yaran nabi halin da mumini na alaƙa in ya kun minkum shiruna sabiruna ya galibo mai ajin wani ya kun minkum mai ajin ya galibo alfan a wannan mansuka ce to amma kuma ana karanta da ta mansuka kuma ana karanta ta alƙur'ani ya ce wannan shafi da tuturai وهو على وهو على الحقيقة قليل جدا ما ليس Karan حقيقة anne sosai ba su تشعر amma malama an yi ta shigar da abubuwa saboda kamar da muka na wani asiri kaga wani istisna ne amma an shigar da wasu shigar da shi annabi to idan irin waɗannan suna da yawa haka nan ayoyi duk inda Allah ya ce annabi ya haƙuri annabi ya fita batun mushrikai sai a ce yi mansuka ce da ayatul sai shi yasa abubuwan da suka kawo na suna da yawa amma haqiqatul amri na sun bai da yawa qalilan jiddan kamar da imamu Suyuti ya ce wa huwa ala al-haqiqati qalilun jiddan وإن أكثر وإن أكثر الناس من تعداد الآيات دي duk cewa mutane sun yawaita kawo ayoyi wannan ma mansuka ce wannan ma mansuka ce bi ayati kaza musamman ayati sai ka iya ayoyin da tace alqur'ani suna da yawa a gurin malaman da suke bayanin cewa komai mansuka ne ayati sai ka ce ba ayoyi da dama duk sai mansuka ne bi ayati sai yace to da kai ma musuyudi ya ce waɗannan mafi duk da cewa mutane sun yawaita innal muhaqqiqina minhum masu tantancewa daga cikin su alqazi abu bakar ibn al-arabi kamar malam alqazi abu bakar ibn al-arabi rahimahullah ta'ala bai tafsirin ahkam al-qur'an mayyaza zalika wa atqalahu yace ya ce ya rarrabe kuma ya inganta rarrabewa wanda zai wallazi ya ce abin da zan ce zai wallazi aquluhu illa allazi awradahu al-mukthiruna a qawm yadda kuma ni abin da zai ce yanzu shi imam suyuti abin da malaman da suka yawaita kawo nasir yace kashe kashe da su kansu abubuwan da suka ta shigarwa kashe kashe akwai yace kismun laisa minan naski fi shay akwai abin da ba nasir ba ne? bai da wata alaka da nasik shine laisa minan naski shai? wala min at kuma bai daga cikin taksis wala huwa wala lahu bihima alaqa kuma bai da wata alaka da nasir. wala alaka da tafsir duk wajen min alwuzu ta kowace fuska ذلك مثل قوله تعالى كما فدن الله da yake cewa min ma razaqnahu min fayqur Allah ya kuma suna cewa daga abin da muka azurta su yace wa an fi min ma razaqnahu ya daga abin da muka azurta ku irin makamantan waɗannan ayoyi da ke umarni da mutum ya ciyar daga cikin abin da Allah ya bashi qalu sai suka ce innahu mansukun bi ayati zakat suka ce duk waɗannan ayan ayan zaka ta fige ko an ce ko oh, kaga in faki ba zaka ba ce kada in faki to duk sai a kara sa ta ayan zaka ta fige yace to akwai ire-iren wannan kashi yace wa zalika bal huwa baqin wannan yana nan kuma ne Allah ya take kuma cewa ba sai zakka ba zakka nau'i ne kuma akwai wajibi da ya wajaba akan kan kashe na iyalanka akwai kuma na neman lada kala kala ne duk suna cin yin faki yace bal huwa baqin amma al-ula fa innaha khabarun fi ma'rad as-salam aya ta farko min ma'rad annahu yunfiqun yace labari ne da Allah ya kawo a jerin yabo alaihim bil infaq da Allah yake yaban bayi na barin sai yace suna daga cikin sabba suna ciyarwa daga abin da Allah ya zata وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة وبالإنفاق يقولون أنا إيه فسران كده زكاة وكما دوانا تير وانا تنكي يا باين زكاة يتي alal الأهل wa bil infaqi fil umuri al manduba shiyar wanka ga iyalanka shi ma na shiga cikin infaq kasar da zakka yana shiga cikin infaq haka nan ba da sadaka da taimakawa shi yana shiga cikin infaq na kaga infaq ya gangame al i'anati kaman taimako wannan bukatar taimako bai da lafiya ana bukatar magani ka taimaka masa wani bai da abinda zai shiga yana bukatar abin ka taimaka masa duk yana shiga cikin infaq yace wal idafati haka ne ko da kuma saukar baki ziyafa ba ko ya zo maka ka sauke shi daga shi ma yana cikin yin rage yace wa laysa fil ayati ma yadullu ala annaha nafaqatun wajiba babu cikin ayar da ke nuna cewa ana nufin ciyarwa na waje wanda na ka ce zakka ta shafe yace wal ayatu thaniya ita kuma aya ta biyu da Allah ya ce an fi gomi ma razaqnakum yasihu hamluha ala zakka ana iya daukar ta zakka قد فسر بذلك وسن فسر هذا حكا وكذا قوله هكذا Allah الله ليك cewa ليس الله بحكم hakimi. ita ma wannan ashe Allah ba shi bane mafi hukuncin masu hukunci wasu kace inna halin ma nusika bi ayatin suka ce ita ma an shafe da ayatin saboda suka ce ayatin Allah ya ce Allah bi hakamil hakimi kamar Allah yana cewa yafewa masu eh, kafirai da kai. yace walaysa kadhalika li annahu ta'ala ahkamul hakimin kuma saboda Allah ahkamul hakimi a gane ga waɗanda suka yaƙe ku da waɗanda ba su yaƙe ku ba sai Allah abadan tunda yake ahkamul hakimi kuma la zanu kuma ba zai kuce ba ahkamul hakimin to kaga magana a ce an yi nasib wata ko zo ba yace la ya hadha hadal kalamun an wannan magana bai yiwa a ce ta karbi nasu in kana ma'ana hul amr bi tafwid wa tark al-mu'aqab da cewa ta kunshi ya shine al-amr bi tafwid karwa Allah miƙa ma Allah da kuma barin kare karayi kuwa to wannan shine za mu tsaya daidai nan gurin saboda ana da yawa abin da ya sauka na wannan kisan din ba bayanan sa na cewa Allah ta mutaci bayan sallah bi Allah sai mu ko daga baya haka ne ko sai mu dauko daga nan nawa ne dama ta bakwai ko to sai mu tashi daga cikin insha Allah alhamdulillah rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu muna godiya ga Allah ta'ala da ya wannan lokaci da muke fuskantar wannan wata mai albarka mai falala na Ramadan kuma sanadiyar sai insha Allah za mu dakatar da karatunmu daga yau insha Allah zai tsaya da kuma bayan sallah bi izinin